mu tantamna ga matsala fannin likita wadda take ta duka al'umma a yi amelioran bunƙasa harkar kiwa lahiya kan jama'a kuma ga militankin mu kun san ana zancen ci gaba kullum ana ganin kamar muna baya to shine muka ce ga bisa fannin likita matsayin mu na manyan likitoci kungiyar mu muna iya yin abu da wanda yake iya sawa a huda mu daga cikin wannan kasashe wanda kullum ake cewa babu ci gaba ibada wasu shawarwari wanda zamu ba gwamnati wanda in insha Allah in aka aka aiki da su za a samu a ci gaba matsaloli in ka diba gidan likitoci babu likitoci isassu babu babu a man kuma kamar in kai riba yanzu ma'aikatan kasan Nijar sun gina manyan likitoci kamar a nan garin maraɗi da yamai da gari ruwa ga tawo ma ana ana yi suna so a kawo likitoci ƙwararru da za su yi aiki da su to likitoci kurarru wannan ba su isa ba yanzu a kasana nan shine muke cewa kuma a tura mutane sai karatu a sa cikin condition na sai karatu saboda su zo su ma yan uwansu yan Nijar aiki yana daga cikin matsaloli wanda za mu tantauna kuma insha Allah mu shawara a cikin kansu Dr. Idi Ilyasu mai nasara, ministan kiwon lafiya na jamhuriyar ta Nijar, ya samu wakilci a bikin buɗe wannan taron sai dai likitocin da ke halartar taron sun koka da rashin samun kayayyakin aiki a cikin asibitocinsu kamar yanda za ku ji daga bakin Dr. Zahara Ali Mamuda wadda ta fito daga jihar Tilabiri. Hali aiki dai kowa ya san Nijeriya likitoci suke ciki, akwai aiki gaba na harakan likita. na rashin lahiya ai wanga kwanakin kun ga cikin damana wanga ciwo malaria suke dama mutane nan kadan an sanyi ya shigo yara majina yake damun su kun san kuma ko gwamnati ya ce ayi kaza ayi kaza in wanda suke aikin ba a sai a tattauna da su abun ba zai yiwu ba kayan aiki gaskiya da dama dama amma ba mu ce akwai babu isasshe da zai ishe mu yi aikin mu muna so gwamnati ya kawo muna kayan aiki kun ga kwanakin ga an dauko likitoci doktorori an kai can kananan likitoci amma ba kayan aiki wannan babban matsala ne to muna bukatan kayan aikin nan wannan taron na maradi na kungiyar kwararrun malaman asibiti na jamhuriyar Nijar Famed zai share fage ga daukar sabuwar niyya na membobin kungiyar don kara kawo nasu kokari wajen kyautata ayyukan kiwon lafiya a kasar haruna maman bako na birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar